قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ya kai wannan manzo ka ce wa bayina waɗanda suka ƙetare iyaka da yin shirka da sabo kada ku ɗebe ƙauna daga rahamar Allah da gafararsa ga zunubanku tabbas Allah yana gafarta zunuban wanda ya tuba zuwa gare shi gaba ɗayansu lallai shi mai yawan gafara ne ga zunuban masu tuba kuma mai jin kansu ne